كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاترة دوة رمضان hijira uku, wanda ya zo ashirin ga watan dubu biyu da da ashirin biyu. muna nan dai a waɗannan ayoyi da suke bayyana mana munafakai da kuma muminai wa minan nasu ta farko tana magana akan munafakai wa minan nasu ta biyu tana magana akan muminai kamar yadda a baya Allah ta'ala ya gaya mana masu roƙon duniya kaɗai. da ko masu roƙon lahira tare da duniya aminan nasu man ya kulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar akwai mai cewa ya Allah ka bani duniya kawai wani yake mun ya biyar wani yana dawaji yana Allah duniya Allah duniya Allah duniya haka yake ta zagaya ba ita ka hada mana tunda ba shi da ruwan biyu ka zo wajen mai din kuma ka roki daya in ba asara ba ka hada bi Allah duniya da lahira Allah duniya da lahira Allah in ci anan in ci a can Allah nan ce min kyau can ce min kyau Allah ka bani anan ka bani a can Allah ka sa an yi rayuwa mai kyau in samu makoma mai kyau don mutane hudu za su kasu wani duniya ce kadai ba shi da lahira wani lahira ce kadai ba daɗin duniya wani ba duniyar ba lahira wani kuma ya samu duniyar ya samu lahira kai da Allah ya koya maka cewa ga yadda ake addu'a rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban Allah ka bani kyakkyawa a duniya annabi alayhi salatu wassalam yace yana daga cikin kyakkyawar duniya Allah ya baka mace ta gari ya baka yalwataccen gida ya baka abin hawa mai lafiya ya baka makoci ko aboki mutumin arziki in kana da macen kirki za ka taimaka maka akan harkar duniya da lahira in kana da yautaccen gida za ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali in kana da abin hawa na kwarai zai kai ka inda zai kai ka akan lokaci zai dawo da kai akan lokaci ba zai dinga ma tsiya akan hanya ba in kana da aboki na kwarai ko makwaci na kwarai zai taimaka maka wajen bin Allah kaga mutum ya samu su duniya hasana ga kuma imani da san Allah da manzonsa da bin musulunci ko mutum ya je lahira a ce shiga aljanna a kaga mutum ya more ne Allah ya gaya mana a waɗannan ayoyi cewa na'am alarama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد الله سبحانه وتعالى ومن الناس daga cikin mutane man yujibuka qawluhu akwai wanda maganganunsa suke kayatar da kai suke burge ka suke ɗaukar hankalinka to da Allah ya ba shi fasaha harshe da iya magana amma fil hayati duniya a nan duniya kadai bai damu da lahira ba wa Allah ala ma fi qalbihi kuma yana kafa Allah shaida akan abin da ke cikin zuciyarsa an ce ma'anarsa a nan guda biyu ce ko kuma yana sa Allah ya zama shaida akan abin da ke zuciyarsa ba gaskiya bane ko kuma yana rantsewa da Allah cewa abin da ya kudure a zuciyarsa gaskiya ne wa huwa aladdu hisam amma shi mai tsananin husuma ne da jayayya da gardama da rashin wato son zaman lafiya wai za walla a nan an masa fassara guda uku walla idan ya zama shugaba duk ranar da ya zama mabarnaci ya zama shugaba to barna za ta yawa a bankasa wai za kila lahum la tufsidu fil ardi hmm. qalu inna ma nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yashkurun da aka ce musu kafin barna a ban kasa sun ce mu gyara muke Allah ta'ala ce ku saurara hakika su mabarnata ne amma ba su san haka ba shine ma'anar tawalla ranar da munafiki ya zama shugaba to ta'afil a at-ta'ayu anan ba yana nufin gudu na kafa ba a jin motsin da mutum zai yi ana kiransa ta'ayu da aka duk wani motsi da zai yi fil ardi a ban kasa su da fiha don yi barna a cikin ƙasar ne barna a cikin ƙasa da ma Allah ya gaya mana zaharar fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuzikahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'una da Allah ya ware mana matsalar duniya ya faɗi abin da yake faruwa yake zaharar fasadu barna ta bayyana fil barri wal a tudu da ruwa bima kasabat aydin saboda abin da hannayen mutane suka aikata kuma ka ce me zai faru sai ce liyuzika hum ba'da allazi amilu don ya ɗanɗana musu shakin ba ma duka ba shakin ɓarnar da suka yi to don me sai ce la'allahum yarji'un don su dawo Allah ya ce duk abin da nake ku so nake ku dawo domin ɗan adam yana da hali biyu halin daɗi da halin wahala to idan da daɗi aka fara daɗin nan ba a rabuwa da shi sai an yi wani abu in ana cikin wahala ba a rabuwa da wahalar sai an yi wani abu Allah yana da sunna guda biyu sunnar kuna cikin wahala kuna son ku fita daga wahala to ga sunnar Allah sunnar kuna cikin daɗi kuna son daɗin ya ɗore to ga sunnar Allah bi ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم al'adar Allah ce sunnarsa ce haka kawai kuna cikin kwanciyar hankali da ni'ima da jin daɗi da alheri to Allah ba zai ɗauke wannan jin daɗin ya musanya muku da wahala ba sai kun lalata ni'imar ta hanyar sabo da rabon lawa masalan ƙaryatar kanat aminatan mutma'innatan ya ati har zuwa har ga dabin kulli makani ya faru fa kafara bi al'umillah fa azaqa Allah libas jui wal khawfi bi bima kanu yasna'un Allah sai ɗanɗana musu wato azaba saboda abin da suka kasance suna yi na barna da rabbana مثلا قرية aminatan mutma'innatan wata alkarya ce tana da nutsuwa da kwanciyar hankali da ci gaba da zaman lafiya ya aji harin kuhamin kulli makani tana samun arzikinta yana zo mata ta ko'ina ko'ina arziki ta sama ta ƙasa ta ruwa ta tudu fa kafara bi an'umillah sai ta butulce wa ni'imar Allah fa azaqaha Allah libasal ju'i ajin sabi sai da mutum ya sai ya ji yunwa wal da kuma ne tsoro saboda ne sai ta bi ma karu yasna'u saboda abin da suka aikata sannan kuma kuna cikin wahala Allah ba zai ɗauke wahala ya kawo ku ni'ima ba sai kun yi aiki hmm. inna Allah la yugayyiru hmm. ma hatta yugayyiru ma bi anfusihim Allah ba zai musanya wa mutane abin da suke ciki ba sai sun musanya su da kansu su ƙarya ayyukan mu ƙarya mu'amalar mu ƙarya zamantakewar mu ƙarya ya shiga ko'ina ya shiga aure ya shiga kasuwanci ya shiga siyasa ya shiga malanta ya shiga mu'amaloli iri-iri maza su mata ƙarya ma ƙarya mata su maza ƙarya shugabanni su talakawa talakawa su ya shugabanni to ya za a kenan da haka kowa ya duba in ya ga yana karya ya tuba kawai shi ne ko me na biyu man iza wa ada akhlafa wanda in ya dawo alkawari baya cikawa su san mu yan afirka hawan taki ake mana wa african time in mun ce hudu to sai biyar ko shida in ma kana kula da lokaci sai ake bature eh, bature in kana da dot komai naka dot sai a ce wannan ai ture wato a ce ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komai ka sa shi dot in ka ce hudu hudu in ka ce biyar biyar amma a cikin musulmi yanzu in kana da kiyaye lokaci sai a ce wannan ba ne wannan ya ce a tura, halin tura ya ɗauko kuma ga ta halin manzo Allah ne a alƙawari a cika ko sai ce wa iza atu min khana in an ba shi amana ya ci amana matan matanmu amana mu amana mulki amana kujera amana mukami amana malanta amana duk mu amana amana da kowa duba ya ga amana da aka bashi ya rike ta da kyau sannan ya ce iza ahada gagara duk da aka rubuta yarjejeniya da shi to a zuciyarsa akwai yaudara ba zai cika yarjejeniya duk wata yarjejeniya duk abin da ya sa hannu ƙarya yake bai sa hannu na gaskiya ba mayaudari ne ya dinga wasa da hankalin mutane Allah ka raba mu da waɗannan halaye guda mu in yi magana ya kariya. in yi alkawari ya saba an ba shi amana ya ci in yi magana ya Wai za ka khasama fajara sannan kuma gashi da husuma a cikin husuma kuma ya ta hajirci ma'ana baya yarda da sulhu baya yarda da maslaha an tambayi annabi alaihi salatu wassalam a hadisin bukhari da muslim bukhari ya rubuta shi mai lamba ta dubu uku da ɗari ɗaya da saba'in da takwas musulun mai lamba ta hamsin da takwas annabi sallallahu alaihi wasallam ya inna abghadar rijali ila Allah al wanda Allah ya fi a cikin mazaje shine mai tsananin husuma mai tsananin jayayya duk mai jayayya da yawan husuma to Allah baya son sa sannan yake kuma arba'u arba'u khilal man kunna fihi kana munafiqan khalisan man idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza ahada ghajara wa idza khasama fajara wa man kana fihi khaslatun minhunna kana fihi min an-nifaqi hatta yada'aha kowa ya je gida ya ɗauki hadisin nan ya auna kansa da shi ka auna kanka kar ka bari mutane ma ce haka kake kai ka sani ai maganganunka akwai ƙarya da yawa a ciki alƙawuranka kakka ɗawar ƙaurin da ba za ka iya cika ba kana da rukun amana ba ka da yaudara ba ka da tada hukuma da kawo rigima da tashin hankali a maganganunka ko ayyukanka to Allah ka tsare to shine ma'anar tawalla in ya zama jagora ko shugaba an yi wannan fasar sannan tawalla ita tawalla amin islami wata ta'alimi idan ya kau da kai daga musulunci tunda musulunci shi yake ana farna. Hmm. ya kau da kai shine ma'anar tawalla ya ba da baya ya kau da kai ya watsi da koyon musulunci to sa'asul ard za ka ga yana ta zirga zirga a ban kasa amma zirga zirgar ta sa kai koman shiga da fitan me yake yi li yufsida don ya barna a cikin kasa duk abin da ba a yi shi da adalci ba ba a yi shi da ilimi ba ba a yi shi da nutsuwa ba ba a yi shi da basira ba ba a yi shi da ƙa'ida ba ba a nemi masana sun yi bayani a kan yadda abin yake ba to lalle za a yi barna ce ko da ku an nufi gyara shi yasa Allah ya ce wala yunabbi'uka mithlu khabir kuma yace fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun duk abin da za a nemi ƙwararru su ba da shawara harkar tsaro akwai ƙwararru harkar tattalin arziki akwai ƙwararru harkar siyasa akwai ƙwararru harkar zamantaki akwai ƙwararru komai a nemi ƙwararre a ba shi mukamin saboda ƙwarewarsa da amanarsa da gaskiyarsa yasa aka bashi shi mukami ba don kusanci ba ba don wani kati ba ba don membership ba a'a ƙwarewa aka duba da iyawa da sanin ya kamata don ana wannan al'umma za ta ci gaba to shine tawalla sa'atul ardi da fiha don ya barna a ciki daga cikin barnar wa yuhlikal harfa wan nasl zai halakar da duk wani abu na nomawa zai halakar da shi zai bata shi da Allah ya ce walau anna ahlul qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatun minas samai walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaktubun to idan ana barna yana shafar gonaki yana shafar amfanin gona yana shafar duk wani abu tsuro sai daga ƙasa ta bushe tattalin arziki ya ja da baya al'amari sun lalace tun da dole sai an yi noma an yi kiwo shi ne tattalin arzikin duniya ko mai kake da shi to shi ba abinci ba ne ba abin sha ba ne sai dai ka siyar ka ƙasashen da aka ce sun fi kowane ƙasashen arziki a duniya ai abu uku ne noma ciwo, da ƙira ƙere-ƙere su ne yanzu ake ci gaba da su a duniya in kana da mai sai dai ka siyar wani abu kuma yanzu yadda duniya take canzawa ake ta ƙirƙire-ƙirƙire nan gaban kana da man masu ya ne maka kwantai saboda ana ta kokarin nemo abin da zai maye gurbin mai saboda hayakin da ake konawa a injina yana barazana ga duniya to ana neman makamashin da ba shi da matsala wajen bata yanayi to kaga nan gaba ilimi na karuwa za a gano nan gaba ma ashe ma wata kila ma kamar mun da darjejiyar ka ka dura ta ma a babur sai ka tuka ba ilimi bane za a zo kai wa ko ka yi baba kai mai da baba ka dura ka yi ka to kaga nan gaba noma da kiwo shine ba za a daina noma ba za a daina kiwo ba dan ba za a daina ci ba sai dai a inganta noman a inganta kiwon kaga a ce duk wanda Allah ya ba su kasar noma ya ba su kasar kiwo suka yi watsi da ita suka bari gurin ya gurɓata ya lalace da sun kashe kansu a tattalin arziki da haka daga cikin barnan munafukai shine lalata har in ɗauki harf a matsayin duk wani abin da ɗan adam yake amfana da shi da dabbobi ko harf suna lalata rayuwar mata nisa'ukum harsun lakum suna lalata su zuga mata su zuga mata su zuga mata su kawo bambancin jinsi su kawo aƙidun jinsi a cikin jama'a mace a ware ta daban a ware namiji daban ba a nan sallallahu alaihi ya ce an nisa'u shaqa'iqur rijali da mace da namiji addini tare suke tafiya إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات komai da ake a duniya na imani guda goma ne sai da Allah ya ce mace na yi namiji na yi mace na yi namiji na yi mace na yi namiji na yi duk biyu su ya ɗauke shi a addallahu lahum magfiratan wa ajran azima kaga mai kira a ware jinsi ko a yaki jinsi ko a yi faɗa da jinsi ko a yi auren jinsi duk waɗannan suna halakar da harka suna halakar da mata wannan sanan suna halakar da yara zuga yara su wa iyayensu tawaye zuga yara su ba su kaya su hana su zuwa makaranta su ilimi su mai da su yan daba su mai da su almajirai su mai da su fakirai abu uku dama shi yake lalata mutum talauci da jahilci da zalunci in suka haɗu su an shiga uku talauci ba abin da ba zai sa kai ba jahilci ba abin da ba sa ba za ka kai ba zalunci ba inda ba zai kai ka ba sa musulunci ya zo yaƙi zalunci ce inna Allah harrama ya zulma ala nafsi inni haramtu zulma ala nafsi Allah ya ce ni dai na hana kaina zalunci waja'altuhu bainakum muharraman fala tazalimu inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan Allah so ki ayi adalci kawai idan ka an kori zalunci sannan aka zo da ilimi in iqra'a bismi rabbikal ladzi khalaq aji ayi karatu sannan kuma yace wa idza fa idza qudiyat salatu fantashiru fil ardh Allah ce an ƙara sallah ka tafi gona ka tafi kasuwa ka tafi makaranta kowa ya tafi wajen sana'a Allah yana son ai sana'a ai karatu kuma ai adalci in aka rike abu uku nan to al'umma za ku ci gaba amma in ba wannan ba to za ka ga yuhlikul harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad kuma Allah baya son barna da mabarnata a wani guri ya ce la yuhibbul mufsidin amma anan sai ce lafi yuhibbul fasad waɗanda Allah yake yana so su takwas ne ko tara a cikin alqur'ani wanda Allah yake baya so su goma sha hudu ne don haka ka jin kana ciki to sai ka gyara in kana cikin wanda Allah yake so sai ka gode maka in kana cikin wanda Allah yake ki kuma sai ka gyara na farko dai muhsinun Allah yana son masu kyautatawa wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin Su kyautata Allah yana son masu kyautatawa Allah ka samu shi masu kyautatawa sannan yana son tawwabu inna Allah yuhibbu tawwabi Allah yana son masu tuba kaga Allah ya san zabi laifi sai ce to mu tuban mun yi to Allah yana son kai laifi kai kuskure kai nadama ka tuba kai istighfari kai kyakkyawa ta goge maka mummuna dama kai mummuna akwai mataki uku nadama istighfari da kuma alhasanatul mashiya kai kyakkyawa ta goge maka mummuna sannan na uku yana son mutadahirun hibbul tawabina wa hibbul mutadahirin Allah yana son tsarki daharatu hadasin wa daharatu khabasin wa daharatu qalbin Allah yana son tsarkin zuciya tsarkake zuciyarka daga shirka da munafunci da zalunci da hasada da gillu da keta da mugunta da duk musifofi ka cire sa zuciyarka kamar yadda imani da gaskiya da tausayi san jama'a da alheri wa fa'amul khaira ka aikata alheri Allah yana son irin wannan zuciyar ka ka tsarkake zuciyarka sannan ka tsarkake gabanka idonka kakkai aiki da shi sai abin da zai amfane ka hancinka bakinka idonka kunnanka hannunka kafarka cikinka sannan kai daharatu hadasin daharatu hadasin shine ka dinga wankan janaba kana yin alwala daharatu khabasin ka tsarkake jikinka kakka zauna da datti da dauka da najasa da annajiya ka tsarkake tufafinka wasu ya baka fasahiyar sannan ka tsarkake gurinka tsarkin jiki da tsarkin tufafi da tsarkin guri abin da zai faɗa nake da kowane musulmi ya bi ka'idar musulunci ba mu da buƙatar ma ranar tsafta ba za ma mu tara shara ba ba za mu tara bola ba kwatami ba zai cike ba saboda an ce mu tsarkake kan mu tsarkake jikin mu tsarkake tufafin mu tsarkake mu, ba za mu tara shara ko bola ko kazanta ko datti ba saboda addinin musulunci ne nan tsafta da tsarki da kwalliya inna Allah jamilu yuhibbul jama'a sannan muttaqun Allah yana son masu takawa ni na yi bari na bari wai kifa inda amrihi wa nahyihi to ne mutaki. bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa inna allaha yuhibbul muttaqin sana yana son sabirun masu hakuri as-sabru ala ta'ati as-sabru an al-ma'siyati as-sabru ala al-aqdar al-mu'lima kai hakuri ka ba Allah ka yi haƙuri ka bar saƙon Allah ka yi haƙurin jure jarraba wanda Allah ya ɗora maka wacce take maka raɗaɗi daga Allah mai ciwo rashin lafiya talauci wahala duka ka jure sannan almutawakkilun wallahu yuhibbu sabirin almutawakkilun masu dogaro ga Allah fa iza azamka fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin la yana son masu dogaro ga Allah wani malamin mu yake mana ka rike abu uku zaka zauna lafiya da addu'a da tawakkuli da aiki komai kake so ka tashi kai aiki kawai saka kwanta a ɗaki ka ce na dogara ga Allah ka dogara da ka fitakin maka dogara sannan kai addu'a ita addu'a ba sa kore tawakkuli tawakkuli ba ya kore addu'a kuma duk ba su hana a fita ya aiki ka fita kana aiki amma ba da aikin ka dogara ba da Allah ka dogara kuma kayo addu'a kuma ka kama aiki in waɗannan uku suka tunkuɗa ka komai sai ka ci nasara a kan in ka samu sai ka ce alhamdulillah in baka samu ba to jaraba ne, sai ka karɓi jaraba daga Allah sannan al almuqsitun masu masu adalci wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin kun adalci Allah yana son masu adalci sannan yuhibbu allazina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus Allah yana son masu tsari Ko mai zama akwai plan akwai tsari muna da long term plan short term plan da short term plan kana da plan tsari mai za ka yi gobe mai za ka yi jibi mai za ka yi gata ka shirya wa kanka tsari kanka dinga tafiya sai abin da gobe ta zo da shi Mai za ka yi gobe mai za ka yi anjima awanka 24 minti 1440 ne ka tsara za ka yi kullum ba kamar rayuwar ka take tafiya lokacin ka ne ke kurewa kusantar kabari kake yi to ka tsara wa kanka rayuwa da aikin duniya da aikin lahira duniyar da ba za ta rushe lahira ba lahirar da ba za ta rushe duniya ba a haɗa jiyan a tafi ana son duniya mai kyau da lahira mai kyau waɗanda Allah baya su al-muqtadun masu shishigi masu ta'addanci ɗan ta'adda wala ta'addadu sai ce mm. inna Allah la yuhibbu al-muqtadina kakku ta'addanci kakku shishigi kakku wuce gona da iri Allah baya son masu haka in kana yi ka daina sannan nabi Allah san baya son aljahar bisu ka dinga bayyana alfasha da munanan maganganu da batsa sai ce ne la yuhibbu Allahu al-jahara min al illa man zulima Allah baya son ka bayyanar da mummunan magana a bakinka sai zalunta ka akai mutum ya kwada ma a shari'a kaga ba ka iya hakuri ba ha gani to shi ne amma kai hakuri ya fi ko yawwa to ba ya son abin nan sannan ce wala tajil fasada fil ard kada ka nemi barna a ban kasa inna allaha la yuhibbul mufsidin Allah baya son masu fasadi sannan musrifun masu barna wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin sannan al kha'inuna masu ha'inci yamhaqullahu riba ويربي الصدقات والله لا والله لا يحب كل كفار اثيم كفار اثيم الله با san mai kafirci mai yawan sako sana yace wallahu la yuhibbu kulla kafarin aziz inna allaha la yuhibbu al Allah baya san masu ha'inci to ka kiyaye kanka daga ha'inci sannan baya san kafirai kul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna allaha la yuhibbu kafirina sannan Allah baya son kulla khawalin kafur mai ha'inci mai yawan kafirci inna allaha yudafi'u anil ladina amanu inna allaha la yuhibbu kulla khawalin kafur sannan baya son mai alfahari إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين baya son masu alfahari. Sannan خوانا أثيما mai ha'inci mai ساقو إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما إن الله بكل مختال فخور mukhtalin mai sakama fakur mai jiji da kai Allah ka raba mu da waɗannan halaye wai ta illa hudda illa aka ce kai ka tsoron Allah mana akhadharukum fi dhati bil ithm sai sakama da fankama da jiji da kai ta haɗe shi da fushi ya zama cewa sako wato baya son wa'azi wa'azin baya mata tasiri akhadharukum izzat amma bil ithm sai buwaya da jin naɗi ta kama shi bil ismi da aikata sabo So ba in yana sabo ba a isa a yi wa'azi ba ba a isa a gargaɗe shi ba ba a isa a ja kunne ba sai ce kai wani da za ka yi min wa'azi kai ka isa ka ce in ji tsoron Allah wani ka ji tsoron Allah ni ne menai za ka ce in ji tsoron Allah da Allah baya ta girma waɗannan da shi yasa Allah bai gaba faɗan laifin sa sai ya ce fa hazbuhu jahannam duk dai a tattara shi gaba ɗaya jahannama ta shi kasar jahannama inna jahannama kanar min fada littafina ma'aba la bisina fiha ahqaba la yadukuna fiha bardan wala sharaba illa habiman wa kata jaza'an wa kaji jahannama ba ka santa ba abinda Allah ya tana bi a ciki da hasaba aka abuwa kulli babin yuhum juz'un fa kafu kofar ta bakwai kowace kofa kuma akwai wanda aka tanada za a shigar Allah ka sa ba mu wace wa minan nasu man yashri nafsahu da Allah ya gama da munafikai sai ce to a cikin muminai akwai mai siyar da kansa in ya siyar wai zai siya Allah sai ce inna Allah ashtara shi yashri shi kuma yashtari wa minan nasu man yashri bai ce yashtari ba sai ce yashri nafsahu shi kuma na inna Allah inna Allah ashtara من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إذا كان بإيمان فألا يأتي دوسيك يأتي رنكا كبعد دوسيك كبعد رنكا وجن في مصر الدين الله عند أكي نمان لوكتي كبعد لوكتي عند أكي نمان دوسيا كبعد دوسيا عند أكي صر أجيلة كي كجيلة كي هو كامس أحنيا والنمسوة دكي أولا الله كي كامسوة عندي أبو الأرض إذا to sai Allah yake yayi haka ne ibtiga amarzatillah don an nuna ko ka sai da kanka in akwai riya akwai fariya akwai alfahari Allah ba zai siya ba sai ka ibtiga amarzatillah don neman yarda Allah don neman wato kusanci da Allah don neman fuskar Allah yi nuna waje haka. sai yace wallahu ra'ufun bil ibad dama an san Allah da wannan shi ra'ufun ne mai tsananin rahama ne bil ibad da bayi to bayan Allah uku ne akwai bayi kowa da kowa in wannan ake nufi kenan kowa ya shiga cikin rahamar Allah wa rahmatu wasi al kulli shay in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda in kuma ana nufin kebantattun bayi to yana nufin ibadi wa ibadur rahmani allazina yamshuna ala al ardi hawlan wa idha khatabahum al jahiluna qalu salama in kuma ana nufin bil ibad din nan ana nufin bayin Allah waɗanda suke annabawa فبشر عباد إن abdu العبد إنه أواب تبارك الذي نزل الفرقان على kuma yana nufin raƙofin bil ibad duk za a shigar da waɗannan ɓangaren a duniya kowa zai samu jinkan Allah zai samu rahama Allah zai samu alheri daga Allah in an je lahira kuma sai mu in an shiga aljanna kuma a aljanna ma mataki mataki ne kowa gwargwadon inda Allah ya ajiye shi to Allah ka sa mu ci waɗanda za ka yi musu rahama ka ji Istar mu ta yau ba ta da tsawo kan munafukai Istar abin da ya faru ne a ranar asabar ranar asabar sha biyar ga watan shawwal shekara ta uku bayan hijira ko sha'aban shekara ta uku bayan hijira shi ne abin da ya faru a ranar uhud kafin abu ta uhud ba isa uhud din sai ka ɗauke mu har ƙarshen ramadana ba mu gama amma abin da ya faru da za a fita uhud su shawa sun yi shiri su rama abin da aka yi musu a badar to wannan rakumi dubu wanda ke ɗauke da arziki na tattalin arziki dinare dubu hamsin shi aka fita a tare a badar ba a samu damar tarewa ba dinare dubu hamsin ne da muka buga shi zuwa naira sai tashi biliyan biyar saboda kowane dinare dubu mun sa shi a miliyan ɗari tunda an kashe mutum ana biyan dinari dubu ne dinari dubu kuma a kima kudin najeriya miliyan ɗari ne har da miliyan takwas sai muka bar shi a miliyan ɗari sai muka buga dubu dubu hamsin kowace dubu a miliyan ɗari ya kama nawa biliyan biyar kenan to kudin da suka fito su yaƙi manzon Allah da shi biliyan biyar shawa suka tara don su zo su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sun fito da raƙumi ɗari bakwai da mahaya doki ɗari biyu da dakaru mayaka dubu uku har da mata guda goma sha shida saboda tsaya a baya su dinga zuga mutane jagororin yakin su hudu ne akwai abdullahi bin rabi'a akwai abu sufyan akwai ikramatu akwai khalid bin walid waɗannan duk an sa su ne saboda kowa an kashe masa yan uwa da dangi don yaki mai zafi to annabi sallallahu alaihi wasallam sai fito da mutum dubu daya kafin ya fito abbas shi yana maka ba a san ya musulunta ba amma duk abin da aka yi mutum da zai rubuce a annabi sallallahu alaihi wasallam sai turo annabi ga shirin da ake sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbai ce to fa maka ta zo za ta yaƙe ku me ya kamata mu mu fita mu tare su ko kuma mu zauna a gari to abdullahi bin ubay bin salul ya je mutum sai goyi bayan a zauna a gari dalilin goyon ba a zauna a gari ba wanda shi ne gaskiya ko ba gaskiya ba saboda in ya buya ma bai yakin ba ba za a gane wanda ya zo da wanda bai zo ba dalilinsa kenan sau da haka matasan kuma da basu je badar ba su suka ce ya rasu da kawai a maka shi ma ra'ayin annan sulare sulama shi ne a zauna a yi amfani da madina da ganuwarta da guraren da aka tsare don a yaƙe su a ciki amma sai matasa suka rinjaya a fita da haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka fi shawara a fita a yake mutu nayi mafarki naga ana yanka saniya kuma naga takobi na ya dan jijili sannan kuma na ganna a cikin wani sulke ta ce ya rasulullahi ya kafantar abu sai ce saniyan nan da na gani an yanka ta za a kashe wasu daga cikin sahabbai na wannan takobi na da naga ta yi jibi to a cikin gidana dangi na za a kashe wani babban mutum sannan wannan kuma da na ganna a cikin sulke madina ce za mu zo mai kawanya madina ta kare ta zama mana kariya da munafikai suka ji haka suka fara tattara ina su ina su sun kai ɗari uku a cikin dubun nan munafikai ɗari uku ne sai da aka kama hanya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida ya je ya sa sulke kuma ya nada wanda zai bada sallah a Madina Abdullahi bin Ummi Maktum kuma ya raba tuta ya bawa hababu bin al-munzir ya bawa usaid bin hudayr ya sa kuma mus'ab bin umayr waɗannan su jagoranci bataliya da za a fita da ita kuma ya sa ƴan gaba masu tsaronsa sa'ad bin ma'az da sa'ad bin ubada waɗannan mutanen da suka su bayan Allah ne to da aka kama hanya sai shi wannan munafikin sai ya ce gaskiya ba ra'ayina bane a fita yanzu gashi ya ki ɗaukar ra'ayin mu da cijai ya ɗauki ra'ayin yara waɗanda kawai ba su da ƙwarewa wata kila aje a kashe mu za ka duk mai goyon baya na ɗan jam'iyya ta kawai ce shi ya fasa zuwa sai kawai sai kawai sai ka ga mutum ya tsaya ce zai ce shi ya fasa gashi fa dama sun ninka mu su dubu uku ne mu musulmi dubu ɗaya kuma ga munafukai ɗari uku sun janye an da nawa 700 kuma ana tafiya a nan kuna yake a tsaye a fitar da yara bi yaro ya fita abdullahi dan umar fita kai yaro ne ina usama su fita ina zai a kan fita duk yaran ne a cikire su koma gida lokaci bai da za su fita yaki to wannan abin da suka yi ya karya zukatan wasu daga cikin musulmi har suka so su ma su koma yuzhamu qaqifatan minkum an tabda wallahu waliyuhuma sun yi niyyar komawa saboda sun ga ana ta komawa sai Allah ya karfafa suka su su koma to bayan an je an yakin an dawo an yaki Uhud tsohon kisa ce an yaki Uhud da an dawo sai ya zama ba a yi nasara ba an kashe sahabbai saboda kudda tsarin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi an karya shi sai ya dawo ba a yi nasara ba aka kashe sahabbai 70 sai Abdullahi bin Ubay ya zo na kun gani ba abin na faɗa kenan da an bi ni an bi ra'ayinmu da an bi magana ta ba za a je a faɗa cikin wannan matsalar to wannan yana cikin abin da ɗin munafukai kun ga abu uku kenan munafukai na farko a wata kisa ta farko da muka bayar ƙoƙarin raba kan musulmi wanda shine suka yi wannan abin da ya faru a gindiri nan. na uku yi wa musulmi ƙage da ɓata musu suna da musu sharri irin wanda suka wa aisha na uku karyawa masu aikin addini ƙwarin gwiwa ta hanyar ana tsaka aiki su karya aiki su janye su fita don ku ga ƙarancinku da rashin yawanku wani ma shi ma yana da imanin sai ya aje ya ja da baya to wannan shine manya-manyan munanan ayyukan da munafikai suka dauka shi yasa Allah ta'ala ya tir da su ya kuma yi Allah waje da su shi yasa wannan ayoyi guda biyu suna koya mana mu san illan munafunci kuma mu guje shi sannan mu san amfanin imani ko mu tsaya akan imani shine wa minan nasu man yashri nafsahu ibtida'a za ka bayar da abubuwan da Allah yake bukata na ilimin ka da dukiyarka da mulkinka da kujerarka da mukaminka in an ce ka ba Allah ba ana nufin a'a ana nufin kai abin da Allah yake so da abin shine ma'anin bawa Allah ba wanda ka dauko dukiya kana bawa ana aiki ba a'a aikin ka ma in kai shi da kyawun niyya shi ma kai ka ba Allah kanka wanda ka bi son zuciya ba za ka yi aikin yadda ya kamata ba kuma ka tsaya ka kware akan aikin da kake yi kai aikin da kwarewa ka yi shi da ikhtilasi shi ma wannan wato bawa Allah siyawa da Allah ne ko siyawa da Allah ne don Allah yana son ji aikin da zaka tsaya kai itika hmm. kai aiki mai kyau kai aiki mai inganci kai aikin da za a yaba kar kai aiki sama sama wanda shi yake damu mu yanzu hakinci da rashin abubuwa masu falici akwai kasashen da su sun yi suna wajen yin aiki komai nasu mai inganci komai kasuwa daga kasar za ka ji an ce maka ɗan kaza ne to wannan an tabbatar mai kyau ne ko da ake cewa ɗan tana ba shi da kyau ku gane ɗan tana a wajen tana shi ne ba shi da kyau amma ɗan tana a cikin tana tana ko tana shi ne mai kyau ba yawwa in ɗan tana a cikin tana titunansu da wayoyinsu da injinansu da kayayyakin da ake sawa a cikin ƙasar masu inganci ake yi amma su sun yarda in waje ne tun da ku ku da kishi in waje ne to ai maka yadda kake so za a biya maka kwaliti uku ko kwaliti hudu in kana son mai inganci kudinsa dubu ɗaya in kana son wanda bai kai shi inganci ba ɗari bakwai in kana son ƙasa da ingancin wannan ɗari biyar in kana son kasa kasa da inganci da rihi da hannu sai da haka farashin da kake so sai a kera maka a haka wani ya ce ya je cikin cana sai shiga wani kanti ya sai wayar da aka wa ɗan cana da cana aka yi waya komai biya ran da cana ne da kyan aka biya musu zuwa turanci ya ce to wannan wayar tun da ya zo sai da ta shekara bakwai a hannunsa ba ta lalace kuma ya ce mutane ƴan cana ce ƴan cana sai ce to ko cana yan cana ce ga yan cana to da ka duk abin da kake so a yi maka a cana za a yi maka in kana da kishin ƙasa ka yi wani inganci in ba ka da kishin ƙasa duk abin da kake su maka sai su maka su kawai su karɓi su sun yadda su corruption a waje amma ban da cikin ƙasar su, saboda akwai dokoki masu tsanani kai haɗinci a cikin ƙasar amma in waje za wa wani za ka wa a waje wannan babu ne wannan shine hatsarin Allah ya tsare mu akwai sako daga kwamitin da'awa wanda yake jagorantar wannan karatu karatuttuka namu da tafsir da gidan marayu da marayun da waɗanda Allah ya azurta su da karɓa addinin musulunci sakonnin ne. a watan shekarar mun sanar wa mutane cewa yaranmu da suke karatu a gidan marayu waɗanda suke level na firamare da nursery school 260 ne muka ce da kowa zai ɗauki mutum ɗaya a gaya masa abin da ake kashe wa mutum ɗayan nan a shekara ya ɗauki nauyin mutum ɗaya ya ce ya ɗauki nauyinsa a shekara zai ba da kaza to yaran nan guda sittin ba da matsala a kansu kun san nawa ake kashe ko ake son a kashe kowane yaro a shekara ɗaya maraya wannan ya shafi kuɗin makaranta kamar school textbook uniform set guda biyu da kiwon lafiyarsa da kayan sawa da abinci ma duka a shekara abinda muke so dubu ɗari da saba'in da takwas kowane mutum ɗaya in ka ba da dubu ɗari da saba'in da takwas to ka ɗauki nauyin maraya ɗaya har tsawon shekara guda da iliminsa da abincinsa da yunifomsinsa saboda an ware kuɗin makaranta dubu arba'in da biyar za a kashe masa a shekara za a yi masa uniform set guda biyu a dubu biyar saboda dama mai matsakaici ake yi magani da kiwon lafiyarsa a shekara an ware dubu goma sannan abinci naira ɗari uku kullum naira ɗari uku naira ɗari da safa ɗari da ɗari da daddare za a kashe masa dubu ɗari da takwas a shekara don aka tattara wannan na yaro ɗaya ya kama dubu ɗari da saba'in da takwas a wancan shekara mun samu wasu sun ɗauki nauyin yara biyar wani goma wani uku wani biyu wani ɗaya to wannan na shekarar ya ƙare to ka kamata ya a sake jaddadawa wanda kuma yake so ko yake da aboki ko yake da kamfani ko masana'anta ko wata ƙungiya. yanzu misali kungiyar masu sai da hatsi kungiyar masu adaidai su sau kungiyar masu kaza su ce mu a bamu maraya ɗaya a nuna mana shi mun ɗauki nauyin su za mu bada na shekara wani ya ce ni na ɗauki mutum biyu wani ya ce ni na ɗauki mutum uku hajiya wancan alhaji wancan wani rabin wancan excellency wancan his royal wancan shi ke nan kaga mun kawo da matsala ba wani wanda za a zo a sake cewa kawo bara kaza to shine wannan tsarin ko turai ka je irin tsarin da suke kenan da ka je ba su ka ce a bada gudunmuwar maraya sai ce nawa kuka yi budget a kansa a shekara da ilimin sa da abincin sai ce to ya ɗauki nauyin mutum daya don yadda turawa suke taimakawa marayu da masu karamin karfi wannan ne kadai ya rage musu a duniya ma Allah baya halaka su duk suke saban da suke yi don aikin tausayi kaso 85 yanzu da ake a duniya daga turai ake yi mu kanmu da muke nan gurin zaune sai kaji an ce an kawo magani ana raba an kawo gidan sauro ana raba saboda babu mai da mutum ya ba sharri a ciki wani hmm. kuma abin ba sharri ko ɗaya kai ne dai gunje ka da sharri saboda za su na zo kai suka ce akwai sharri to karkar ta zo da na alheri mu musulmi ba aka kira mu wannan aikin amma muka saka mu to kuma shi Allah in kana son duniya zai baka ko baka yi imani da Allah ba in kai aikin alheri sai ya taka maka amma a duniya zai baka lafiya zai baka kwanciyar hankali zai baka nutsuwa zai baka wani ya tambaya da nake cewa gashi mun yi imani da Allah amma a gurin a garuruwan mu aka fi samun matsala can ko yi imani da Allah ba kuma suna zaune lafiya saboda suna aikin tausayi muku hakkada ita mugunta sharri sarki ya hana dawa tsayuwa in ka samu tun daga gidanku za a fara yakanka in ya kuɗi a ce wai anya wannan ba kan mutane ko yake cewa ba in kai kiba a ce me yasa kai kiba in ka rami a ce me yasa ka rami wannan shine babban matsalar mu gaba ɗaya jimla na yara 60 a tsawon shekara da abincinsu da makarantarsu da kiwon lafiyarsu da kayan sawansu gaba ɗaya na shekara miliyan goma ne da dubu ɗari shida da tamanin manzan lalzi kursullah wa zai ɗauki nauyin maraya sittin ya bayar da cak na miliyan goma da dubu ɗari shida da tamanin masu wannan a najeriya suna da yawa sannan bangaren secondary school kuma waɗanda suke secondary school su goma sha hudu ne kacal waɗanda suke secondary school yara goma sha hudu ne kacal su kuma kowanne mutum ana kashe masa dubu ɗari biyu da uku a shekara bangaren makaranta dubu sittin bangaren uniform set guda biyu dubu goma bangaren magani da kiwon lafiya dubu goma bangaren kayan sawa a shekara dubu goma sha biyar don akalla a masa set uku sannan abinci naira ɗari uku kullum dubu ɗari da dubu ɗari da dubu takwas in ka tattara gaba ɗaya abin da kowane yaro zai ci dubu ɗari biyu da uku gaba ɗaya yaran nan guda goma sha uku suke secondary school abin da suke ci a shekara miliyan biyu da dubu ɗari takwas da arba'in da yanzu wani ya ɗauko miliyan biyu da dubu ɗari takwas da arba'in da biyu ya ɗauki nauyin marayu goma sha hudu a tsawon shekara ta ba su da matsala har da karatun su gaba sannan shi kansa gidan marayu maintenance ɗinsa wuta ruwa shara wanki aizal da sauransu tunda mun samu wancan lokacin Allah ya saka wa alhaji ka da alheri da aka zo ana magana nawa ake kashewa albashin ma'aikata da waye ce shi ya dauke wannan gaba daya Allah ya saka mata alheri ko shi ne ya sa su karkashin kamfanin sa zai dinga biya to Allah ya saka mata alheri Allah ya sa ga wannan a cikin mizanin sai ya dauke mana wannan to kuma akwai tijara su wuta ta sanyiyar ruwa gurin ba ruwa ke samu sosai ba sai an ta ruwa to shi abin da ake bukata a gidan miliyan ɗaya ne da dubu ɗari takwas a shekara mantenansin gidan gaba ɗaya da kula da shi miliyan ɗaya kacal da dubu ɗari takwas na. Allah ba da iko ko malam Yusuf ya ce Allah ba da iko kun ji wannan bangare guda ne waɗannan marayu ne na cikin gidan marayu akwai kuma a tallafi wa marayu cikin gari shekaran jiya ina magana akan wannan ne ɗari bakwai ɗin nan da sha uku ba shine yawan waɗanda suke ake ɗauke da suna waɗanda suka musulunta ba a'a nauyin marayun cikin gari ne marayun cikin gari waɗanda aka yi musu ƙarƙashin wannan kwamiti sune ne ɗari bakwai da goma sha uku su kuma ba a ɗaukar nauyin su gaba ɗaya tallafi kawai ake ba su ba ɗari bisa ɗari ake ɗaukar nauyin su ba amma an samu tallafi ana ba su za a kira su kowa ana da lambar wayansa shi kuma yana da kati na gidan marayu yana da aiki sa na gidan marayu don an samu wani abu yayi yi rara sai a kirawo waɗannan marayu wanda ba su kaɗai ba fa marayu gombe ba waɗannan ɗari bakwai da goma sha uku wasu kaɗan ne daga cikin yawan marayu gombe wanda wannan kwamitin ya zo suka yi musu rajista ba su ne iya kullum sai an samu maraya ai inda mai gida zai mutu ai ya bar maraya ya bar bazawara wani maraya mai gata ne akwai abin da za a ci a sha wani marayan kuma dama baban ma da ya mutu har da bashin magani a so da aka ya bar nauyi akan al'umma dangi kuma yanzu na uwa da na uba kowa shi ma yana da nauyinsa in aka mutu aka bar mace da yaya ta tafi dangin uba su ce wallahi ba yadda zabi ta zo dangin uwa su ce ba yadda zabi in kaga ana bin mace da yaya uban su ya bar dukiya mai nauyi sai ga dangi an cika ke me ya fara ya ce ni da shi haka mu ni da shi haka mu ni da shi haka mu ni da shi haka mu ai ta makalkalar dangantaka a cika gurin ai jana'iza amma aka leka aka ga cewa a gidan haya ma suke kwana abin nan din da za wata hudu da kwana goma ma sai an nemi taimako wani ma likafani kafin a kai shi sai an nemi likafani to sai ga dangi ana gama abin da sun gudu sai ta zo tana ta bin su da yara irin wani abin sosai duk da za mu raba abincin nan kaga mata da suke ɗaɗɗugowa wata mai maraya takwas ga kala ko akwai yawan haihu wani mai takwas wani mai bakwai wani mai biyar wani mai hudu haka za ka sun zo da yara dan abin da za a ba su zai ba ka haɗa musu da haƙuri dan ba za ka iya ba su abin da zai ishe su har shekara ba sai dai kaɗan ba su ɗan kaɗan ka lallashe su kuma su je san abin da Allah ya yi shi sa nake cewa da jihohinmu na musulmi kowace jiha a dinga yin kwamishina kawai na zawarawa da marayu saboda wannan matsalar ita kullum sai an same ta da haka wannan kwamishinan yana da aiki ne kuma duk wanda ya wannan kwamishinan zai ga ofishinsa kullum biyu a ce ga kwamishinan zawarawa duk ba zawarar da mijinta ya mutu ta zo ta samu kwamishina duk marayan da aka bar shi ba kuɗin makaranta ya zo ofishin kwamishina za ku ga ofishin kwamishinan ya fi kowanne yawan mutane saboda yawan marayu da yawan zawarawa su waɗannan su ɗari bakwai da sha uku abinda ake kashe musu a shekara miliyan ashirin da ɗaya miliyan ashirin da ɗaya da dubu ɗari uku da kun san nawa ake ba kowa a shekara inda za a samu dubu talatin dubu talatin dinan kuma shine misali a bashi tallafin makaranta tunda su waɗannan makarantun gwamnati suke yi to a bashi tallafi na dubu goma shekara ɗaya sannan a ba shi tallafin kiwon lafiya dubu biyar a ba shi tallafin abinci dubu goma a ba shi kayan sallah da dubu biyar duka dubu talatin ne to da yake suna da yawa shi ne ka buga talatin sau ɗari bakwai da goma sha uku shi ne zai baka miliyan ashirin da ɗaya da dubu ɗari tara da casa'in wannan shi ne ɓangaren marayu na gidanmu da kuma na waje sai bangaren sabbin musulunta wanda su yawan su yanzu ya kai saba'in tsakanin maza da mata da suka shiga addinin musulunci sun kai saba'in to su kashi kashi ne ba a yi musu kuɗi ɗaya ba abin da suke bukata an su zo gurin mu ilimin addini sai kuma wasu za su musulunta suna manyan makarantu sai kuma baban sai ce tun da kin musulunta na daina ba ki kuɗin makaranta tun da ka musulunta ba ni ba kai to nauyin yana sama tunda ya zo ya musulunta iyayensa sun kore shi ko iyayensa sun kore ta nauyin ya dawo kan wa ya dawo kan musulmi to da haka shi sa kuka ji mutum ya musulunta da ke shaya ta wajen yan kwamiti to da muka ce zero matsalolin a nan ba za a iya ba za sai cinye mana lokacin amma muna da lauya in za a tafi kotu muna da lauyoyi da suka ce sun sun ba da kansu duk sanda wani ya musulunta iyayensa suka zo za su rigima to a haɗa su da shi su tafi kotu wanda ya haura shekara sha takwas akwai dokokin da suka ce je addinin da yake so in ba ka kai sha takwas kun baje muna da alkalai da lauyoyi Yau. to sannan matsala sai ta karantarwa muna da su wanda yake da tambayoyi masu shubaha muna da ɗan comparison za su ce masa buɗe bible din mun haddace in ma misali shi yana jin shi a kiristan ma yana da magana muna da manya-manyan fasto ɗin da suka musulunta sai mu kira masa malamin da ainihin dacen fasto ne ya musulunta kuma ya zama babban malamin addinin musulunci sai ya maka bayani dalla-dalla na abin da baka sani ba daga inda ka fito ce kai ɗalibin abin da ya to ni malamin abin ne yawa na fita bisa kai kaina kuma na shigo musulunci ne ta karatun addini saboda na san can na san nan me matsalarka a can ko me matsalarka a nan tambaye ni to muna da irin waɗannan suna nan a zaune a nan na to ga shi aikin ba karami ba ne zana akwai waɗanda suke ilimin a secondary school suke yi akwai waɗanda kiwon lafiya ne akwai wanda tallafin abinci ake ba su akwai wanda tallafin kayan amfani yau da kullum akwai kuma tufafi za a yi musu wasu kuma auren da su za a yi an sha ɗaura aure a nan a yi ban san adadin yawan da aka aure ba daga farawa zuwa yau amma suna da yawa wajen ɗari uku wanda an tashi auren nan wannan kwamitin shi yake yin uwa yake makarfiya mu za mu sai kayan ɗaki mu za mu kaza sannan duk matsalar da ta tashi ba za su goje iyaye ba gurin ma ake zuwa saboda su iyaye suna jira su ga a samu matsala su ce to ke kika je kika mutu shi ma an gwaje mun ja ma kunni ka ga musulunta ta a hannun mu ta koyi musulunci in ka koro ta fa ba inda za ta iyayenta kuma suna jira su ga abin da za ka yi mata saboda haka ka rike ta amana da kyau sai mun ta jan kuɗi a ta kawo mana shari'a ko mu sai har abada kuma ha haifi ha aiki ko duk mu ne iyaye kun ga ai kwamitin nan ba karamin aiki suke yi ba to su waɗannan su saba'in wato da za a tattara bukatunsu na shekara miliyan goma sha uku ne da dubu ɗari takwas da tamanin abin da suke bukata kenan sabbin musulunta mata wanda suke karkashin wannan kwamiti su hamsin ne da bakwai sun san mata kun kwace komai mun je asibiti na kirga mana yanzu ka je kwaleji na medicine za ka tarar masu karatun likitanci mafi jawa mata ne kaga mata sun tafi bisa ku dinga auren masu ilimi likitoci suna nan barjak lauyoyi suna nan ka auri lauya ko aka auri wata soja ko wata 'yan da aka ko wata darakta ko wata alkaliya kana da alkaliya a gida shari'a ta shafe ka kana da lauya ba sai ka tura ta ba kana da likita ba sai ka ta allura ba duk da auren masu ilimi yanzu masu ilimi suna da yawa mata karatu suke yi ba ma karatun fa boko da na zamani ba na addinin ma mata fa suna son su kwace domin da aka yi gasar qur'ani a Najeriya wacce ta zo ta daya a tafsiri da izu 60 mace kara makalla hukunta makallan bal mace ce za ka a dage maza a daina shiririta sabbin musulunta maza su goma sha uku ne jimlar kudaden da wannan kwamiti da za a ce ana bajet da shi ko a samu wani mai arziki ko mai kuɗi ko mai kamfani ko mai wadata ya ce da Allah a daina ɗaga hula a daina wani sanarwa a daina jira mai kwabo mai taro in ba aljanna yake nema zai saka da kansa ba ku kawo min bajet ɗin gaba ɗaya kun sanarwa na bajet ɗin miliyan hamsin katal amma ba a wajen wani a wajen wani kankanin amma mutum nawa ne 'yan najeriya mutum nawa ne 'yan arewa mutum nawa ne 'yan gombe wanda miliyan hamsin a gurin su kacal maka zai shi yakin aljanna sai da rabu amma na biya muka a wani taron kadai na duniya ko wata walima ko wani taron ko wani wani wallahi sai a bajar a kawo na miliyan to wani ayi, aikata ko taro kuma kana zuwa ci afro amma wannan aikin sai an daure saboda an saba mutane da kaba kaba da kalilan Allah ya baka kasiran don gaba da kasiran ba aksaru sai baka aksaru sai ce ta Allah ba ta yawa ba ta kasan mutum ya karkace ce to aina Allah ne sai dan gutsuwa ka sai jefa mutum da an ce na Allah ne a bada kaɗan shi ba addini nan namu ba a bajet da shi a ƙasa mu gaya muku gaskiya duk kuɗin da ake kashewa tiriliyon kaza ba addini a ciki duk kuɗin da ake baje a jiha ba addini a ciki addini na waɗanda suka imani da shi mu ne daga abin da Allah yake bamu a ofis ko a kasuwanci ko a siyasa ko a aikin gwamnati za mu gutsuro mu gina masallatai mu gutsuro mu gina makarantu mu gutsuro mu fidda zakka mu gutsuro mu sadaka mu gutsuro mu taimaki addini in to ba ma yin wannan to addini to addini. mu da muka yi imani da addini mu ne soft din addini mu ne sanadaran addini mu za mu yi masa gata wani yake kullum yana ta takaici ka zo masallaci ka ga katon masallaci amma ana masa bara da hula wanda ga za a ce ai iya musulmin mu da suke jihar gombe dauke su miliyan biyu ko ya da dubu daya duk wata nawa kenan na wanda ya san lissafin kuɗi miliyan ɗaya so miliyan biyu nawa kenan 2 biliyan su biliyan dan Allah bai ba za a yi da ita ba a nemi amintattu ƙwararru masu gaskiya a danka musu gashi mun tara biliyan biyu wata a duba harkar ilimi da harkar masu zuwa karatu waje da harkar marasa lafiya da harkar a aje a aje miliyan 300 a wannan asibitin da musulmi ka wanda ba musulmi ma yake arziki musulunci kowa ya zo ya layi ya sha magani kyau za mu shanya maganin miliyan ɗari a zo a aje a skola ta ajiye miliyan ɗari a ce wannan kuma duk wanda ya san zai je karanto na da musulmi za su amfana a sallame shi da fiye wannan kuma a buɗe wajen sana'o'i a dinga koyar da sana'o'i da dubu ka da dubu ɗaya na kuma ba za ka ji komai a dubu ɗaya ba ko kamfanin kan waya muna ba su fiye da haka a wata cinikin da suke a kanmu ya haka a wata don ka cire dubu ɗaya ko datar da kake kalle-kalle da ita ta fita dubu ɗaya a wata amma ba tsari ita addini yawa fa shi ma alheri ne amma ban an yi amfani da yawa da ka yan uwa wannan shi ne sakon kwamitin da'awa kuma akwai waɗanda muka aminta da su cewa duk harkar da za a yi ta kuɗi a yi da su su kaɗai muka yadda a yi harkar kuɗi da su a cikin wannan kwamiti ga lambobin su za mu faɗa a account mu shine awa and the relief organization gombe state muna da bankuna guda biyu kacal da muke amfani da su akwai first bank mai lamba 2024 2024 1794 ne account mu lambobi ga su guda goma 2024 1794 ne account mu na first bank sannan account mu na jaiz bank 0 ne guda hudu a farko 000 guda hudu sai 40 53 28 lambobi guda goma 40 53 28 bayan 00 guda wuta a farko duk wanda ka sa za ka ga da'awa a jirgin organization ya fito in kuma ƙarin bayani kake nema akan aikin da'awa to ga waɗannan mutanen guda uku kawai ka buga wayar na farko shine dr muhammad lawan na biyu alhaji mai gari abubakar na uku dr babar kolo lambar dr muhammad lawan ita ce 0802791 91 ɗin ce wata 91 91 so biyu wannan tiri ce wannan an jara ne tiri ne 31 ne so 08027 91 31 76 wadda ce lambar da ta muhammad lawan sana alhaji mai gari abubakar 080 34699806 wanda suke lambar alhaji mai gara abubakar za mu tafi a kan waɗannan kuma sai ku samu nasu a kan wannan pejin nasu akwai wayar dakta baba ya kwalo ita ce 080 34 29 73 duk ku ɗauka a wayoyinku duk sai ku baza duk 'yan social media na ku ta bazawa duk mai san ba da tallafi a kan ɓangarori guda da muka faɗa ɓangarori nawa ne ɓangarori biyu mahimmai marayu da sababbin musulunta wannan mun shi muka ɗauka manyan aikin da muka eh, tsawon shekara ashirin din nan da hudu da muke tafsirin nan waɗannan aikin ake kuma allah cikin ikonta waɗanda suka musulunta in ba kuskuren nan ba ne ba daga fara mu zuwa za su kai misali kusan dubu uku haka kai shugaba ku dubu uku ai waje a ɗan nemo kaɗan aƙalla mutum dubu uku ya karɓi kalmar shahada malam Allah in Allah ya karɓi wannan aiki malam ai babban aiki Allah ya karɓa Allah kuma ya karɓa sannan waɗannan marayu tun da muka zo suratul nisa muka yi magana akan maraya da abubuwan da Allah ya faɗa akan maraya ayoyi 24 23 a cikin alƙur'ani wanda suke magana maraya daga nan muka ce to tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya dauki nauyin maraya zai zama makocin annaba aljanna sai muka dauki fahimci daukar nauyin maraya ba yana nufin mu ba su abinci da azumi na wata daya amma kuma shawwal zulqa'da zulhajji almuharram safar rabi awwal su ta jin yunwa su ta sai shekara ta zagayo mu take nema musu taimako a ramadana Sai ramadan ya wuce mu sake watsar da muka fashi wannan ba shine kafala ba wannan sunan sunansa taimako amma kafala ka ɗauki nauyin mutum gaba ɗaya kamar da kake ɗaukar nauyin ɗanka ka kafala ce mun gaba za mu iya ɗaukar nauyin su duka ba amma waɗannan iya waɗannan guda sittin yan firamare da yan nursery da kuma sha hudu yan sakandire waɗannan za a iya ɗaukar nauyin ɗari bisa ɗari amma waɗannan ɗari bakwai da goma sha uku in ma kake su zo to ina kake da halin su da ka basu su tafi su je su tarkokin su da su da iyayen su mata amma in tallafi ya samu za a kira su a rage musu radadi wannan shine aikin da wannan kwamiti yake Allah ya saka musu da alheri kuma kuma baki dukkan su ma'aikatan gwamnati ne da yan kasuwa kowa shi ma akwai abin da yankawa kansa a cikin abin da yake samu na albashin sa wanda yake sakawa yanzu kun ga program ɗin na miliyan ɗaya nan duk wata miliyan ɗaya da muka sa na mutum dubu ɗaya katal mutum dubu ɗaya kacal ko ya dinga ba da dubu ɗaya muka ce duk wata za mu tara miliyan ɗaya ban san ko ya ci gaba ba yana ci gaba eh da farko ne da aka yi maganar nan na kawo ayoyi na kawo hadisai to mutum dubu ɗayan nan kowa za ka ga yana kokari wani ma sai ya saka na shekara ɗaya dubu goma sha biyu wani ya saka na wata uku wasu ma sun sha kira na daga jihohi daban-daban suke da Allah a ba su akawun din marayun nan na dubu ɗaya duk wata za su dinga saka to wani mantawa yake an ƙara bayani sai a waka shi sai ya dawo to kun san wani kuma ya wuce dubu ɗaya shi ta zai dinga ba da nawa talatin ne ko akwai da yake shi ya fi karfin a ce ba da dubu ɗaya duk wata talatin kuma abin mamaki ne talatin din nan na jin ba yanzu ba zai tsaya ba in ba yanzu ba na san an daɗe ana tafiya da shi talatin din nan duk wata baya yin cewa ya bada ita kuma kun san wanda suka bada dubu ɗaya na a ciki mata Allah ka kudin ta zuka mata wato wannan wani abu ne za ka gama su yawa waɗanda za ka sun kira saboda sun aka yi wa'azi sun kuka ɗauka da wuri su ta ce malam sai na wani na ga Allah akawun nan na gidan marayu nake so a turo mu na gwanzu wata yan dubu shida na samu zan saka na wata shida nace to hajji Allah ya saka miki da yawa dama abu yana damuna ai mun addu'a kuma na je gidan marayu na Lagos da aka ce mu akwai wani gidan marayu ya girma namu dan da bana zaton a Najeriya akwai wanda suka fara kafa gidan marayu mai zaman kanta. a tarihin Najeriya na ɗauka mu ne farko ashe akwai guda ɗaya da ya girme mu shine gidan marayu na Lagos wanda wannan alhajin nan da ya rabe wanda ya gadar sultan bello alhaji a wani yake wani ne olawoyo ko olawoyo wannan bawan allah ala saka mada ake kun sa abin da ya shi da ya gidan marayu ya ɗebo marayu sai ya ɗauki gidan gaba ɗaya sai ya sa ƙarƙashin kamfaninsa ke da ake samu na riba a ciki aka fitar da cinsu da shansu da makarantarsu da malamansu kuma ya je har misira ya ɗauko balarabe da matarsa ya zo ya ajiye shi a gida ai na haɗa ku da su kun yi magana aka yi darakta aka yi malami sai dai mutane kawai suna kawo musu gudunmuwa ne amma dai kuma har ya rasu yau kusan shekara ashirin da rasuwarsa gidan bai taɓa tsayawa ba su kuma 'ya'yansa da zuriyarsa sai suka zartar da wasiyyar mahaifinsu suka ci gaba da ɗaukan wannan gida kuma gidan a area da yake inda yake da tsananin tsada ne a Lagos wanda inda za a ce za a sai da filin filayen ma kadai miliyoyin kuɗi ne a nan ya yi gidan marayu kuma ya masa tsarin da ko yaran su gidan ba zai tsaya ba kuma da muka je gidan da yake ran asabar ne ko ladi muka je sai muka ga kiristoci suna ta kawo har kiristoci suna ta kawo abinci da kaya sai shi balaraba da nake tafiya sai ya ce ai sun ce in dai suka kawo abinci suka ce yara nan su musu addu'a sun yi addu'a suna ganin mu. sai ga mutum ya zo ya aje taliya da makaroni da shinkafa sai ce a tsara yaran a tsara sai ce please pray for me i have the problem sai yaran su daga hannu sai Allah wanda ya kawo mana abinci yana da damuwa ka yaye masa da sun tafi sai suke kan wannan da inda ya suka kasuwa ta mu yi za ka wasu kamar kun san canfan gida nan ba suna kawo ku eh nan ba akwai kiristoci da yawa da suke kawo kayan abinci gidan marayu nan na eh kaji ma ko na antoni ya kawo kayan abinci akwai wani shi ma bai da lafiya alhaji musa ba musa yake ko alhaji faruk mun ka bai da lafiya Allah ya bashi lafiya shi ma ya kawo wa marayu kayan abinci da yawa sannan kuma duk sallah ina jin yana ce musu ko rago ne ko sa ne don lokacin da na je Lagos aka ce akwai wani dan Gombe yana kwanta a asibiti ba shi da lafiya sai na biya da je na duba shi kuma da na bugo waɗanda suke ce na ce waɗanda suke tallafawa gidan marayu da abinci da ɗinki Allah ya bashi lafiya Allah ya sa wannan eh, jinya da yake zama ka fara. Allah kuma ya tashi kafa in kana yin aikin alheri sai ga amfanin sa wallahi wata rana ko a yanzu ko a gaba ko a zuriyarka sai Allah ya saka wannan alheri saboda haka ƴan uwa ga sakonmu nan ga al'umma kowa ya ji kuma ga shi nan a fili za ka iya zuwa da kanka ka zo ka gani kuma har ƙungiyar 'yan wasan hausa ma sun gaya mun sun sun kawo abinci da abin nan ko in ce mutum kawo abinci da waye da waye rararari to rararara da gani to shi da ba aikin Allah kowa ma yin sai Allah ya karba to kai karuwa mata shayar da kare ruwa Allah ya sata aljanna ko ba haka ya faru ba za ta tafi karuwanci sai ruwa ya same ta ta gari ja gashi ba guga sai ta shiga ciki ta ɗebo ruwa ta sha sai ga kare yana jin kishirwa ta ce a zuciyarta ta ce wannan karam irin kishirwar da ta dame ni shi ma ta dame shi da aka sai ta koma rijiyar ta ɗebo ruwan ta zo ta zuba masa ya sha fa shakara Allahu laha fa da laha saboda Allah yana son ka zama mai tausayi wallahi ko mai kake a duniya in kana da tausayi zaka ga tausayi akwai wanda yake bin mutane bashi yace a zagaya duk wanda nake bin sa shi nan bashi da shi na san wahala ce a ce na yace maka sai Allah ya ce wa mala'iku ku zama shaida na yafewa bawa na shi ma ya yafiya balle ni da aka sani da ra'ufun bil ibad hmm. ra'ufur rahim الراهمون يرحمهم الرحمن irhamu man filar ardi yarhamkum man fis sama to Allah ya babu dacewa Allah ya samu dace Allah ya mana muwafaqa Allah ya karfi lamarin mu Allah ya kiyafa zunuban mu Allah ya sa waɗannan marayu su zama mutanen arziki Allah ya babu ikon tallafawa kada ka ji ana magana miliyoyi kuma ka ji tsoro kai ne ba da kwabo da titi shi ake bukata سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك